This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da kuma dalol FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yamma yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin na yau wanda ya kasance na karshe tara ga watan Oktoba. Muna da rahoto akan kan batun naɗa ministoci a Najeriya sai kuma kamar da muka saba Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran hukumomin musra sun baiwa ma'aikatan gwamnati hutun rabin rana a yau dinnan Litini a wani yunkuri na ƙara yawan masu kada ƙuri'a a zaben majalisar dokokin ƙasar na karan farko tun bayan da aka rushe majalisar wacce masu kaifin kishin Islama suka yi rinjaye ciki a shekara ta 2012. To amma da alamar masu kada ƙuri'a na ci gaba da ƙaurace mazaɓen a rana ta biyu. wanda ke nuna karuwar shakku tun bayan da sojoji suka kwace mulki a shekara ta 2013 suka yi alkawarin farfado da demokaradiyya rashin fitowa zaben sosai ya yi matukar sabawa da zaben shekara ta 2011 da na 2012 lokacin da aka ga layuka masu tsawon gaske yanke shawarar baiwa ma'aikatan gwamnati hutun rabin ranar na nuni da matukar damuwar da ake yi kan fitowar wadda masana ke cewa mai yiwuwa ba ma za ta zarce kashi goma cikin ɗari ba ana sa ran samun sakamako na ƙarshe a cikin watan disamba kuma ana sa ran wannan majalisar mai jimlar kujeru 596 za ta yi zamanta na farko a cikin watan na disamba Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda a yau Litinin dinnan da su daina kawo rudani a gangamin siyasar da ake cikin lumana musamman wajen amfani da barkonon tsohuwa tana mai cewa wannan katsalandan ɗin na kawo cikas ga 'yancin ɗan adam na 'yancin yin taro da faɗin albarkacin baki ƙasar uganda za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa bara kuma za a fara gudanar da yankin neman zaɓe neman zaɓe ranar tara ga watan gobe wato nuwamba 'yan ƙasar ta uganda na nuni da yawan amfani da ƙarfin tsiya don hana shugabannin 'yan adawa yin jawabi a wuraren gangami ko kuma ganawa da magoya baya makon jiya babban jagoran 'yan adawa kizza bisege ya zargi shugaba yoweri museveni da iza makiya 'yan adawa wannan ya hada da wani al'amari inda wani dan sanda ya yi zindirma wata mai goyon bayan bayazge sannan ya jefa ta bayan motar daukar kaya ƙasar croatia ta buɗe kan iyakarta da sabiya can da yammacin yau litini saboda 'yanci rani wajen dubu uku da suka tsaya cikin sanyi da ruwa na kusan tsawon kwanaki biyu su samu su wuce malita sunji mai magana da yawun cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice wadda ke kan iyakar baskasobo ta ce ba tare da wata sanarwa ba sai kawai aka bude kan iyakar ana bude kan iyakar sai kowa ya ruga ya ketara ba a san abin da ya sa kwatsam kurashiya ta bar mutane da dama suka shiga ba masu son ƙetarawar sun karu ne bayan da hungary ta rufe mashigar kurashiya ta kan iyakarta da safiyar ranar asabar wanda ya tilasta 'yan gudun hijira wato masu su yi tafiyar tafiya mai tsawon gaske ta slovenia don su isa yammacin turai sunjik ta faɗi yau litini cewa 'yanci rani kimanin dubu goma ne suka shiga sabiya daga makedoniya jiya lahadi adadin da ya fi wanda aka saba gani kowace rana cikin wata guda da ya gabata wanda ya haddasa matsalar da ta haifar da wasu matsalolin kuma bayan da slovenia ta haddasa jinkiri a kwararar 'yanci ranin ta cikin yankin balkans ta wajen rage adadin masu shiga zuwa 2,500 a rana guda wani dan cirani dan asalin kasar eritrea ya mutu bayan da wani dan sandan isra'ila wanda ya tsammanin mutumin ya kai hari a wata tashar motan bus ne ya bindige shi bayan da wani mahari ya kashe wani sojan isra'ila ya kuma raunata waɗansu mutane goma hukumar 'yan sanda ta ce wani jami'in ɗan sanda ya harbe mulu hatbon zerhom ranar lahadi bayan da ya yi zaton cewa shi mahari ne na biyu wani hoton bidiyo da aka ɗauka ya nuna yadda taron jama'a ke ta duka mutumin da aka ji rauni da harbin bindiga yayin da yake kwance jina-jina a ƙasa a tashar bus ɗin ba da ke kudancin Isra'ila. Yau Litinin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kashedin hana banganci yana mai cewa bai kamata wasu gungun mutane su ɗauki doka a hannu ba kafafen yada labaran ƙasar sun bayyana zardom da ɗan shekaru 20 da 'yan kai da ke neman mafaka wanda ya zo birnin don cika takardun bisa sojoji da 'yan sanda da 'yan sa kai a kasar philippines na gaggauta kai ɗauki ga ɗaruruwan ƙauya wanda suka makale sanadiyar wata ambaliyar ruwa wadda ta biyo bayan wata guguwar ruwa mai suna kufu da ke tafiya a hankali wadda zuwa yanzu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla sha ɗaya masu ayyukan ceto waɗanda ke amfani da kwale-kwalen roba na dusar tsakiyar tsibirin luzan da ke arewa inda mazauna wuraren suka makale a gidajensu da yawansu ma sun hau kan rufin gidajensu bayan shafe kwanaki biyu da aka yi ana ruwa kamar da bakin kwarya guguwar mai ruwa wacce ta dusashe tun bayan da ta bar teku har yanzu tana wargaza wayoyin wutar lantarki saboda iska da ruwa masu tsananin ƙarfi waɗanda za su iya kaiwa har ranar laraba ƙasashe wato hasashe na nuna cewa guguwar ta kufu za ta haddasa milimita 600 na ruwa a yankin cikin kwanaki masu zuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu faro takon daga birnin tarayyar Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da cece ku ce dangane da batun zaben da tantance waɗanda shugaba Buhari yake shirin ba mukaman ministoci. Ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada dangane da wannan batu. matasa kenan daga jihohi hudu da suka yi zanga-zangar lumana a abuja akan ministoci da aka bai wa majalisar dattawa sunayensu abdulhamid abdullahi gombe shine ya jagoranci zanga-zangar ya bayyana mini hujjojinsu da kogi da gombe da yobe da kuma sokoto muna korafi ne akan ministocin da shugaban kasa ya bada ya yi shugabanci da kuma mun san cewa yana da kishin najeriya sai muka ce akan shi ne zai kare 'yan adam 'yan najeriya ya nemo musu 'yancinsu kuma su samu makarantu da sauransu muka zo muka taru muka zaɓe shi amma a fushinmu da kuma korafe-korafen da muka kawo shi ne akan waɗanda mu muka zaɓe shi muke ganin muna da shugabanninmu da suka cancanci zama shugabanni ministoci sai muka ga ya zo ya ba wa waɗansu waɗanda ba su cancanta ba. Duk da wannan korafe-korafe ba a tare an zama ɗaya ba domin mataimakin shugaban watsa labarai na jam'iyyar PDP na ƙasa barista Abdullahi Jalo ya ce suna goyon bayan wacce aka naɗa minista a jihar Gombe. Mu ba a gane muke ba a najeriya muke ba uwa muke bi ba uba muke bi ubanta kuma a sarautan gombe ma shi dan sarautan gombe ne so ba mu da cece kuce na biyu babu dan gombe mutum ɗaya kowaye shi ko kafu ne a kansa da zai zo ya ce baya son amina ibrahim ta wakilce mu ta yi aiki tsakani da allah kuma ba barauniya ba ce kuma muna son amina muhammad ta wakilce mu abun da ta yi na baya Allah saka mata. Daga jihar Kebbi ma dai Bashir Trader Bagwai ya ce sun yi na'am da nasu ministan. Abin da ra'ayi na guda game da ministocin da an yi gaskiya mu sai mu ce ana san barka. Wallahi mu mutanen jihar Kebbi mun ji daɗi alhamdulillah. Allah ya saka mai girma shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari kokarin da ya dauko mana cikin ɗan siyasa kuma mutum haziki. Zaka mu mutanen jihar Kebbi muna alfahari da shi kuma mun ji daɗi. Wani abu da ya ɗauki hankali a batun ministocin musamman waɗanda za a fara tantance su goben shi ne salon tantancewar da majalisa ta ce za ta bi. Na tambayi sanata Shehu Sani APC Kaduna ta wayar tarho ko menene bambancin tantancewar da suka yi yanzu da na shekarun baya sai ya ce. To akwai inda akwai bambanci akwai kuma inda ba bambanci. Inda ake akwai bambanci shine a kamo wayannan mutane a turo su a mu a matsayinsu na wanda za a ba mukamin ministoci shi shugaban kasa da jam'iyya da kuma jami'an tsaro sun yi kokari su ga cewa tun da farko ma ba a kawo mana gurbatattun jama'a ba na biyu kuma shi ne idan aka duba dalilin tantancewa ne a saman ma shi shugaban ƙasa mutanen da suka yi daidai da irin aƙidarsa da kuma za su yi aiki na shugabanci a matsayinsa da ministoci akan mutane masu adalci da gaskiya da riƙon amana. A matsalar da za a iya cewa babu bambanci shine na ganin irin tambayoyin da ake ma wa'annan mutane. Domin an tuwo mana su amma ba a sa mana mukaman da za a ba su ba. Musamman idan aka turo ka aka ce za a baka mukamin ministan lafiya. to kun ga za mu iya yi maka tambaya bisa irin wannan mukami in kuma ministan ilimi ne za a maka tambaya bisa matsayinka na ministan ilimi amma matsalar shi ne babu mukaman da za a basu an dai turo suna lakin su ne shi yasa mutane ba za su iya gamsuwa da irin wannan abu da aka yi ba. Gobe talata ne majalisar dattawa za ta ci gaba da tantance sauran ministoci goma sha takwas da suka rage a yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin shirin labaran wasanni wannan litinin za ku ji cewa 'yan najeriya suna ta murnar sun gama da amerika wallahi ya ba mu sawa muna son ta don yara mu ya yi kokari daga jamhuriyar Nijar kuma. Jamhuriyar Nijar ta ƙara matsawa domin zuwa wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan wasa masu buga a wannan nafiya. Kuma jamhuriyar ta Nijar ɗin ta gasa sama Togo aya a hannu ne a wasan da suka yi a Stade General Said Kunce na babban birnin Yamai. sai kuma da kasashen ƙetare inda manchester city ta sake ɗarewa saman teburin gasar premier ta ingila jama'a mu da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu cakoshi to yan najeriya suna cikin murna na nasarar da suka samu shekaran jiya asabar a kan amurka lokacin da najeriya ta fara gwagwarmaya kare kambin na nata na matasa yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya inda ita najeriya ta samu galaba a kan amurka da ci biyu da babu yayin da ita kuma ƙasar gini ta yi kunnen doki na ci ɗaya da ɗaya da ƙasar ingila shi dai wannan wasan da aka yi tsakanin najeriya da amurka shine wasan farko a cikin rukunin farko wato group a wanda kuma har ila ya kunshi kasashen chile da croatia wanda suka yi wa najeriya wannan ci din su ne ciko da ago da victor oshimen wanda kuma suka yi shi a wasan da aka yi a birnin san shago kocin najeriya emmanuel amniki ya ji daɗin wannan wasan da suka yi da ya ce tunda wasan farko ne ina ganin sun yi rawar gani to bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da suka kalli wasan nan sunana oblu to oblu ya kai kwallon najeriya da amerika to kwallon nan in dai kwacin ne ne mana haka oga insha allahu za mu yi nasara kana ganin cewa 'yan najeriya sun kokari da suka ci amerika biyu a sun yi kokari oga ai mun samu sabon coach insha allahu muna sa ran insha allahu mun dinga ci gaba kenan sunana musa to ni dai a ra'ayina gaskiya ina matakar cewa sande oluse gaskiya ya yi kokari a wasan najeriya da amerika domin cin amerika american din nan da gaskiya ya taka rawar gani sosai basu dari ɗari basu dari kana ganin don an ci america biyu ne yan kwallon najeriya suka yi kokari koko me yasa kace yan najeriya sun yi kokari domin cin da suka yi wa american da kuma wasan su na wancan da suka ci kamaru shi ma wannan na yi kokarin sosai sunana abdulrazak oyo to ya kaga wasan najeriya da america to najeriya sun yi kokari akan wasan nan ko annan ya ka kuma gaba ci a ci gaba kuma a yi kokari kama amma su waɗannan under 17 sun yi kokari kenan ah, a amune ke su yi kokari coach nasu sun yi kokari akan wasan nan to coach ne ya kokari ko ko yan wasa dan wasa kuma sun yi kokari kaga coach ya koya masu abin da aka yi sai sana ce coach da eh, da players suna yi kokari akan wasan nan ko akwai wani gyara da kaga ya kamata yan wasa su yi koko shi coaching a coach abin da zai yi akan defense ne zai yi kokari kokari kama rebound defense sosai sunan mu alaba alaba kaga wasan Najeriya da America wallahi ya ba mu sawa muna son ta sai don yaran mu yayi kokari na na gabi da muke so cikinsu amma bayan na shine muna so a gyara mini hmm, kamar mai tsare baya kenan mai tsare baya na shine muna so a gyara mini kuma na gan su muna jin dadin su ko yaushe inda ni ganin su Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to gaishe ka hassan kamar yadda muka ce ita ma gini ta fara gwagwarma a rukuni na biyu wato gurubi inda suka yi wasan da ingila kuma aka tashi ba karebin damo kowa ci ɗaya ɗaya da ɗaya kenan suka watsi a wasan da suka yi a birnin kokwimbo wasan wato rabin lokaci na farko da suka yi dai ba wanda ya ci wani duk da cewa marcus edwards na ingila an ba shi bugun daga kai sai gola bai iya cin wannan gola din ba saboda haka ba samu nasara ba amma daidai da haka ingila ta yi kokari a rabin lokaci na biyu inda kelan hins ya sa mata kwallo a raga bayan minti 61 da fara wannan kwallo din amma gini ta mai da martani ba da dadewa minti 15 bayan wannan cin inda nabi bangura ya rama musu duka duka kasashen afirka guda hudu ne suke cikin wannan gwagwarmaya ta neman cin kofin duniya na matasa yan kasa ga shekaru 17 wanda suka hada da nigeria da gini da mali da kuma afirka ta kudu. to jamhuriyar niger ta takura wa togo a yayin da waɗannan ƙasashe guda biyu na afirka ta yamma suke gwagwarmayar shiga gasa cin kofin ƙalubalen na afirka mai zuwa Shanguriyar Nijar ta ƙara matsawa domin zuwa wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan wasa masu buga a wannan nafiya, wanda ake kira Shan, wanda ƙasar Rwanda za ta karɓar bakuncinsa a shekara mai zuwa ta 2016 idan Allahu ya kai mu. Kuma janguriyar ta Nijar din ta gasa ma Togo aya a hannu ne a wasan da suka yi a ranar Asabar ta gabata a Stade General Said Kunce na babban birnin Yamai da ce biyu da nema abin da ya sa waɗansu 'yan nijar ɗin soma cewa fa nijar tana nuna guzari a baya-bayan na fannin ƙwallon ƙafa ni malam ɗallami ake ce mini abu na farko wanda zan cewa bisa ga sha'anin wannan ƙwallo da na gani gaskiya na yi murna saman shi sosai na yi matuƙar jin daɗi sosai bisa yadda na ga ƙwallonan tamu nijar tsakanin togo da nijar duk lokacin da an ka ga 'yan wasa suna ba da mahimmanci suna ba da ƙari to ya kamata a ɗan kula da su a sa musu hannu a ɗan ba su kuma ƙari na zuwa saboda ƙwallo abu ce mai mahimmanci yau daɗi ne a ce nan Nijar ko ba mu taimaka ɗauko ba a ce mun hita an da mu mu ma mun gudu namu ƙari abin da zan ce bisa ga kwallon kafa ta Nijar sai mu ce alhamdulillah saboda wanga sabon kwacci da muka samu gaskiya yana bakin kokarin shi dan a halin yanzu har yanzu Nijar ba ta dauki defeat ko gura babu yanzu har yanzu ba a ci ta ba ta ci Somali ta haya da dawowa yanzu ta ci Togo kenan abin da zamu ce kwallon kafa Nijar shina ta hiya sosai sai mu jinjina ma maina Nijar abin da muka so yanzu a gaba a ƙara karfafa ekip ta Nijar a zan ba su dai abin da aka so tunda mina na matsala ba ta yi a ce dan balo shi ta balo bai karya ba ko kuma ya ci zazahe shi ta ke balo kenan ka nan balo ba balo za a yi ba gabanin karon su na biyu a togo mena national ta jamhuriyar niger ana iya cewa tana da kafa guda a zagaye na gaba na tankaɗe da rairaya na wannan gasar a neman zuwa a gasar da ƙasar take yi a karo na biyu na wasannin shan bayan waɗanda ta halarta a kasar sudan shekaru uku da sun ka gabata haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin doso a jangu jamhuriyar to da haruna mamman bako to me ke faruwa a wasannin league league na ingila ne da kasashen turai manchester city ta sake darewa saman teburin gasar premier ta ingila bayan da a ƙarshen makon nan ta doke bournemouth da zunzurutun ci biyar da ɗaya inda kuma take da maki ashirin da ɗaya arsenal ce yake bin ta da maki goma sha tara bayan da ita ma ta bi watford har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya bayan kashin da ta sha a hannun arsenal a makon jiya manchester united ta farfado a wannan makon inda ta doke everton da ci uku da nema tana kuma ta uku ne a tebur da maki goma sha tara zakarun ingila wato chelsea da ke fama da koma baya a wannan kakar wasannin ita ma ta yunkuro a wannan makon inda ta doke aston villa da ci biyu da nema abinda ya sa chelsea din dagowa zuwa matakin ta goma sha daya a tebur da maki goma sha ɗaya a sauran wasannin na premier na wannan makon kuma liverpool ta yi kunnen doki da tottenham ba wanda ya ci wani yayin da newcastle ta lallasa norwich da ci shida da biyu a kasar spain kuma real madrid ce ke jagorancin teburin gasar la liga ta kasar sakamakon doke levante da ta yi a karshen makon nan da ci uku da nema to sai dai fa makin su daya da celta vigo da ke ta biyu a tebur da ma barcelona da ke ta uku inda dukansu suke da maki goma sha takwas takwas celta din da ta bi villarreal har gida ta doke ta da ci biyu da daya yayin da barcelona ta lallasa valecano da ci biyar da biyu a kasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus ta kara yin kasa a teburin gasar bayan da a wannan makon ta yi kunnen doki da inter milan ba ci ko daya juventus dai yana fuskantar koma baya tun somawar kakar wasanni ta bana inda ta yi galaba sau biyu kacal daga cikin wasanni takwas na gasar da ta buga kuma yanzu haka tana a ta goma sha hudu ne a tebur da maki tara fiorentina ce ke jagorancin teburin na syria a da maki goma sha takwas duk da cewa ta sha kashi a wannan makon a gidan napoli da ci biyu da daya roma ce ta uku da maki goma bakwai bayan da ita kam ta doke empoli da ci uku da daya to sai dai makin su daya da inter milan wacce take ta uku a tebur a kasar jamus kuma bayin munich na ci gaba da fafutukar koma kare kambinta bayan da ta doke bremen da ci daya mai ban haushi a wannan makon yanzu haka dai bayan din ce ke jagorancin teburin gasar bundesliga ta kasar ta jamus da maki 27 tare da tazarar maki 7 da mai binta wato borussia dortmund mai maki 20 wacce ita ma ta bi mens har gida ta doke ta da ci biyu da nema shak ce ta uku da maki 19 bayan da ita ko ta doke hertha berlin da ci biyu da daya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To gaishe kamar musu Masu haƙwallon kafa musamman ta mata a ƙasar Kamaru ba sa cikin jin daɗi suna cikin bacin rai a sanadin ci ɗaya da babu mai ban haushi da ƙasar da 'yan matan Zimbabwe suka yi wasu na kamar ɗin. a wasan da aka yi na biyu tsakanin su wannan na biyun an shi ne a birnin harare ta can zimbabwe din kuma kasashen guda biyu suna gwagwarmaya na neman zuwa wasannin olympics da za a yi a birnin rio de janeiro na kasar brazil in allah kai mu shekara mai zuwa ta 2016 yanzu a sanadin wannan nasara da suka samu yan zimbabwe za su haɗe da afirka ta kudu a matsayin wakilan ƙasashen afirka da za su je wannan wasa da za a can brazil ɗin su yan afirka ta kudu sun samu nasarar su ma ci ɗaya da babu ne akan ƙasar gini abin tarihi ne wannan abin zimbabwe ta yi domin ba ta taɓa zuwa wani wasa na ƙwallon duniya ba a duk tarihinta wannan kamar da muka ce abin bacin rai ne a wurin kasar kamaru wacce ita ce fata wakilci nahiyar mu ta afirka a wasan cin kofin mata na duniya da aka yi a kasar kanada na wanda ya gabata wanda kuma har suka samu suka isa zagaye na biyu jama'a abin da ya sauka na shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata yan allah ya kai mu a madadin mu hassan umar tambuwal da murtala faru kusan yana da haruna mamman aliyu mustapha sakwata ne a washington To, madalla kafin mu ci gaba ga wannan sako. Tsaka mai wuya. Idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta. Ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita sai ana maganar ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata wayan da an san su wannan magana ba magana ta siyasa ba ce abinda janar buhari ya ce gyaran ƙasa ake yi idan lokacin naɗa minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko ɗiyan sarauta ko ɗiyan wani wani ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin mota banza shi janar buhari na nuhin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne. yanzu kuma sashen muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. tekunan da ke duniyar nan ne manyan albarkatunta suke samar da yawancin iskar oxygen da muke shaƙa da daidaita yanayi da kuma taimaka ma ɗimbin rayukan da ke cikin duniyar nan. Babu yadda za a raba dukkan rayuwa da teku. A yau in aka ce babu teku, kusan dukkan halittu da tsirran da ke duniyar nan za su salwanta. Amma duk da haka, wani rubutu da aka fitar kwana-kwanan nan a ƙarƙashin sakatariyar ci gaban tattalin arziki da makamashi da muhalli Catherine Novelli ya nuna cewa mutane ba su fi sauran halittu kula da teku ba. Ƙaruwar kamun kifi fiye da kima a sakamakon raguwar kifi a kasuwar kifi ta duniya da dattin plastic da ke cike magudanan ruwayenmu da hayakin da muke fitarwa cikin iska suna ƙara yawan gurɓatar teku don haka amurka na yin wani abu game da shi lafiyar tekunmu na cikin batutuwan da aka tattauna a taron Oli na majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da aka gudanar a kwana-kwanan nan mambobin sun cimma matsaya akan dawwammamin muradin karni na shekarar 2030 wanda shine zai zame masu jagora ta shekara goma sha biyar masu zuwa. Domin aiwatar da haka sun yi alkawarin haɗa hannu wajen kiyayewa da yin amfani da teku da albarkatun ruwa ta hanyar da ta dace. Batun da biyo bayan makasudan batutuwan taron Majalisar Ɗinkin Duniya shine taro a kan teku wanda aka gudanar kwanan nan na Santiago a ƙasar Chile daga ranar biyar zuwa shidda ga wannan watan. Wakilan gwamnatoci ɗari biyar da masana da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin fararen hula suka yi aiki tare domin gano mafita da za a magance matsalar kamun kifi fiye da kima da gurɓatar guba a teku. An fara aikin a taron Amurka na farko kan teku wanda aka gudanar a nan birnin Washington shekarar da ta gabata. A lokacin, ƙasashe tasa'in da suka halarci taron kuma sun bayyana sabon shirin haɗin gwiwa da kuma farfaɗo da kiwon kifi da rage gurɓatar muhalli da sa ido akan gurɓatar gubar teku da kuma yin alkawarin ba da kariya ga sama da faɗin teku da ya kai kilomita miliyan uku murabba'i. Akwai ƙaruwar fahimtar cewa lafiyayyen teku zai faɗaɗa samun ci gaban tattalin arziki da samar da abinci da makamashi da tsaro da kuma tabbatar da lafiyar duniyar nan tamu domin tsara ta gaba a cewar sakatariya Novelli. Amurka da ƙawayenta a faɗin duniya na aiki tare domin fuskantar ƙalubale irin su gubar teku da kamun kifi maras kima da kuma tarkacen leda masu kawo gurɓatar teku. Kuma Amurka ta ci gagarumin nasara, kuma da haka tana ci gaba da samun ƙwarin gwiwa a kowane lokaci. Domin ƙarin bayani akan wannan sharhi, a ziyarci shafin yanar gizo na Our Ocean website a adireshi www.state.gov/ourocean. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya na muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da kuma wannan muka kawo ga takaitattun labarai. hukumomin misira sun bai wa ma'aikatan gwamnati hutun rabin rana a yau ɗin litini a wani yunkuri na ƙara yawan masu kaɗa ƙuri'a a zaben majalisar dokokin ƙasar na karan farko tun bayan da aka rushe majalisar wacce masu kaifin kishin islama suka yi rinjaye a ciki a shekara ta dubi da goma sha biyu ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch ta kira ga hukumomin uganda a yau ɗin litini da su daina kawo rudami. a gangamin siyasar da ake yi cikin lumana musamman ma wajen amfani da barkonon tsohuwa tana mai nuni da cewa wannan katsalandan din na kawo cikas ga 'yancin dan adam na yin taro da kuma faɗin albarkacin baki ƙasar croatia ta buɗe kan iyakarta da serbia can da yammacin yau litini saboda 'yanci rani wajen dubu uku da suka tsaya cikin sanyi da ruwa na kusan tsawon kwanaki biyu su samu su wuce wani dan cirani dan asalin ƙasar eritrea ya mutu bayan da wani dan sandan isra'ila wanda ya yi tsammanin mutumin da ya kai hari ne a wata tashar bus ya bindige shi bayan da wani mahari ya kashe wani soja da kuma wasu mutane suka ji rauni To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye cike hada tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman Ibrahim Kalmu Garba da ya taya na gabatar da shirin da Dan da injiniya mu alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.